يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث, وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis takwas ga watan almuharram hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da ishirin da biyu ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha biyar a yau da izinin Allah muke son za mu fara gabatar da wazuzi domin taya uku daga cikin ɗaliban wannan makaranta murna na samun ƙaruwan aure muna masu addu'a da irin addu'an da annabi ya yi kuma ya yi umarni da aima ma'aurata da cewa Allah maɗaukin sarki ya sa albarka a cikin rayuwansu ya sa albarka cikin auren da za su yi ya zama da su lafiya kuma iyayensu da suke tarbiyyarsu har kuma suke nufin aurar da su Allah madaukin sarki ya masa kayya da alkhairi ɗaya daga cikin ɗaliban sunanta sa'adatu yahaya da angonta mustapha alhassan sai kuma amina abdullahi da nata angon abdulsalam mahmud sannan sai hidayatu usman da nata angon abdulwahab abdulaziz allah madawakin sarki ya sa masa albarka kuma ya zaune da su lafiya yan mata da zaurawa da ba samu halin yin auren ba allah madawakin sarki ka ba su su kuma waɗanda suke gidan aure yanzu haka allah madawakin sarki ka ba su haƙurin zama da kuma iya gudanar da zamantakewa a bisa tsari wanda addinin musulunci ya karantar a giganin gaskiya so ne matattauna wata matsala kwaya ɗaya wanda ina ganin har da ma suke gidan auren da wanda ba su kai ga yin auren ba da wanda suke suka fita suke son su koma su yi kamar idan na jefa wannan tambayan kamar ba za su iya bani ansa ba ne lima za ta zawwajti don me za ki aure ko me zai sa ki aure ko kin yi aure ne ne kun gano wannan da kyau ko yanzu kina da tunanin wani abu ne zai sa yake aure da kika yi auren kuma me yasa kika yi wadda za ce kuma ba gaskiya ne nima kaina sun da aka yi auren nan ban taɓa yin wannan tunanin ba eh ya kamata ko mu san me yasa don mafi yawancin ba mazan ba ba matan ba da wanda aka samu shi bai ma dalilin da ya sa ya auren ba in na ce ba a san dalili ba shi ne idan aka sa dalilin a faifai to kunyan dalilin ma za a ci an fahimci wannan da kyau ko to shine nake son mu tattauna mu ji a shari'ance me ke sa mutum ya aure kafin mu kulla wannan babi sai kuma mu ji aibubbukan da ke cikin yin auren ba muna bayani akan fa'idojin aure aure ni'ima ne aure kaza ba to akwai afatun nika ko afatun zawaj idan kika san waɗannan abubuwan za su taimaka maki wajen iya tafi da rayuwar aurenki yadda ya kamata Allah madaukin sarki taimake mu malai ce fa inna hadhihi marhala alhassasa allati yamurru biha ash-shabab aw الذين يتزوجون يحتاجون فيها إلى نوع من التوجيه mala ya ce a cikin irin wannan marhala mana na samartaka wanda duk mutumin da ya taso sai da ya taka wannan marhala a ce ya yi samartaka ko a ce ta yi zangon da za a ce tana duniya ko zangon na kasantuwanta a ce hajin 'yan mata da sauransu haka to musamman a wannan zango allabi zauwa tazawwajun wanda za ga 'yan mata da samari suna ta aure kuma gaskiya ne su yi auren domin annabi ya yi umarni da a yi auren to amma me ke sa a yi auren malice ta juna fiha ila nau'in minat tauje 'yan mata da samarin su duka suna da matukan bukatuwa na tsaya a faɗakar da su wal irshad sannan a ɗaura su a kan turba na ƙwarai a shiryar da su wa bayani adabi shar'iyya kuma a zauna a ɗaura su a kan turba na ƙwarai da za a bayyana masu ladubba na shari'a fi hazal amr na wannan al'amari mai girma al'amarin aure labudda an yakuna al-hadafa min az-zawaji fi zihni shabab al-muslimi al-wadihan malai ce babu makawa ya zama a hadaf manufa min az na abin da zai sa a yi aure ta wannan manufan ya tabbata fi zihini shababil muslim a cikin tunani na matashi musulmi kuma wannan manufa ya zama wadihan a fili yake ba ɓoye ba labudda an ya kunal ba'is lizawaji ba'isan shar'iyyan mataki na farko abin da zai sa mutum ya aure hakika ya zama abu ne wanda yake harka ce ta shari'a wa an ƙana'a alqana'a bihi qana'atan shari'a kuma ƙana'an da za a yi magana a akan yanyan yanda zamantakewan aure yake kaiwa da komowa to wannan ƙana'a ta zama a bisa tsari ne na shari'a me ke sa a yi auren wanda za zaki aura me zai sa ke dai aure ki shi da zai aure ki me yasa yake sha'awan ke ya aura ba wata ba to duk waɗannan abubuwa zama tsare-tsare ne na shari'a wanda a shari'ance waɗannan abubuwa za a iya su kuma a yarda da su sannan zamantakewan aure akwai abin da ake ce makana'a Dan abin da aka samu aka kawo maki gida ki iya haƙuri da shi to shi ma wannan ya zama a bisa ƙa'ida ne na shari'a idan abu ne mai yawa mai gida iya samuwa ya kawo to ki sai inda za iya gudanar da wannan a bisa tsari na shari'a yi na yi barin na bari duka ya zama waɗannan abubuwa ne da ake gudanar da su duka a bisa tsari na shari'a to malai ce wannan dole ne ya tabbata a cikin zukatan su samari da 'yan mata amma a zahiri mafi yawancin wanda suke aure yanzu in ba sa aka yi ba to ba abin da ke sa su yin aure sai jaraba kawai yana sha'awa tana sha'awa sun kosa sai aure kawai shi kenan in aka je kwana biyu sha'awan ta ce ta cinye shi kenan sai kuma koma ana fara tane me yasa aka yi auren amma dama idan ya zama addini ne ya hada aka yi auren ana da manufan addinin ba abin da zai sa kuma a ja baya a koma ana yin wasu abubuwan da suka saba ma ka'ida na shari'a ana fahimtar wannan da kyau yana daga cikin tambayin da wasu al'umma mun je wa'azi na gari suka taba min ba malam me yasa aure yake yawan mutuwa ne a yankin arewacin ƙasar nan ya ce dole ya mutu mana ya ce ko mutum ne ya ɗauki wannan ɗabi'a na mutanen arewa shi masu ya mutu aka ce kamar yanzu ce yi eh, auren ana yi ne ba don Allah ba babu harkar shari'a cikin shi kwata-kwata kowa yana yin abin da ran shi yake so ne ita macin tana yin abin da yi ranta yake so shi ma yana yin abin da ran shi yake so shi yasa akwai abubuwan da suke kallo ne kusan da dadewa wani lokaci muna zaune a nan in aka dan ya raha sai a ce wai ina ma a samu fanta da kek doya da kwai kotuna wannan ya sa muka lecture rabon da ustazu ko mai maiko da sauransu duk waɗannan abubuwan ko suke saka ku cikin matsala ita rayuwa ko in Allah maɗaukin sarki nufin zai mutum da arziki baki sai ki sani ba kamar yadda mutum ke girma ne ba ki sani inda dan adam ke girma ko kai kanki da yake girma ba ki san san da kika girma ba haka to haka arziki da talauci suke ba ki san san da mutum yake yin arziki ba ko ba ki san san da yake talaucewa ba ba mamaki wanda yake tazza kwadin zaki aura kina so saboda yana da arziki kila Allah madaukin sarki ya hukunta bayan auren da wata shida zai talauce kin san wannan ne da yake ta fafutakan ke sai kin aure mai kuɗi mai kaza mai kaza mai kaza wani yana daga kuskuren ɗan adam yake yi wanda kuma yake ki ana ganin kamar biyu da komai shi ba kowa ba ne, kila Allah maɗaukin sarki ya nafi nan da wata tara masu zuwa kuma zai zama mai arziki to yaya amma idan ya zamanto an sa addini ga fa duk wannan abun ba za a kalle shi ba ina da ne mafi aksaran abin da ke damun mutane shine kwadayi su kuma masu iya magana suka ce kwadayi abodin wahala malai ce innal mas'ala fi shari'a laysat majradatu ada Kunga wannan matsala na maganan aure a shari'ance ba tsoron wai al'ada bane Auta-kalit ko wane yayi ni ma bari in je in yi ina koyi da wane ne cin da ya aure sa'a na ne wari na ne shekara ɗaya aka yi mana kaciya to ya kamata ni in yi war maza in yi aure cin daga sau'i na duk sun yi ba al'ada ba ne sannan kuma ba koyi ne wane yayi ni ma in yi ba فهو أنه أمر من الأمور التي يريد الإنسان أن يفعلها قبل أن يموت kuma ba abu ne wanda mutum zai komo yana cewa to bari in yi sauri in yi marmaza in yi auren nan kafin in mutu ba faɗin wannan ku to a yi sauri dai a yi aure dai kafin a mutu don a samu wanda zai rika yin addu'a da sauransu wannan gaskiya ne amma ba abu ne wanda yake daukan shi da irin wannan tunani na bari in sauri in yi aure kar in mutu ban yi aure ba kama qala li ahaduhu marra kamar yadda ɗaya daga cikin masu irin wannan tunani ne ya ce da ni a wani lokaci hunaka fil hayati salasatu umurin a rayuwa akwai wasu ababe guda uku kun gano wannan da lalle ya kamata mutum ya yi su kafin ya mutu alwahid yuridu an yaf'aluha qabla an yamut babu mutumin da zai so ya mutu bai yi waɗannan abubuwan ba na farko yudarris shine je shiga makaranta har ya ƙare wa ya kuma ya samu aikin yi wa ya sannan ya samu ya aure wa ya khalifa aulat ya hayayyafa ya zama yana da yara sun ya mutu bayan nan mutuwan ne masu ya mutu waɗannan abu guda uku to shi ke cikin tunanin matasa yau tunanin ala'in mutum ya graduating ya samu ya ɗan samu aiki mai kyau ya yi aure ya yafa 'ya'ya ko biyu ko uku hudun ya mutu ya ba wani abu ya riga ya yi abin da ya kamata yi wannan shine tunanin mafi yawancin 'yan mata da samari a yau Allah shi kyauta malai ce fahiyar inda ba'adun nas kalidun au muhimmatun minal muhimmat allati sayaf'aluha fi hayatihi wannan har ya zama abun koyi tsakanin matasa da 'yan mata cewa mutum ya marmaze ya aure ya samu aiki ya gama makaranta kafin ya kare wannan rayuwa nashi na duniya to kawai kullum so yake yi abinda da zai birge shi, ba lura yake da abin da yake na addini ba walakin da matsala asma zalika hala yake ce mana ku sani kunga wannan matsala to darajanta ya fi haka in dai maganin aure ne ya fa sata ta cikin wancan gayyan tsiyar al'amarin aure ya fi kowane al'amari mahimmanci wal kadiyya ibada halarci wannan kadiyya kadiyya ce ta ibada innahu launawa nawa ta'atallahi ta'ala la'ujira ajiyar azaima da mutum zai niyyar cewa auren da zai zai ne saboda yi ma Allah da'a to lallai da ya samu lada lada mai yawan gaske yanzu ya kamata mu tsaya mu kalla da kyau iyaye ma ka kalle za ga wasu kamar suna da hankali amma in ka je kai magana da su lokacin za fara magana aure sai gaba hankalin suke da shi ba dan tunanin za ce to za ka ba da yarka ne inda ce fanan nan ba zai yanke ba ana yin shi akai akai ita ce fane ne matsalanta ita ce dalilin auren a ci abinci ba dine dame ta ba za a ba da aure ne kun yana da motan hawa in za ta unguwa zai riga dana ta a mota yana kai ta unguwa kaga wannan ba addini da mita ba me da mita ɗani ya da mita har ga ɗana yatta a mota to mafi yawanci na sha gaya muku akwai waɗanda suke auren fata ko wanda suke auren tsoka ko wanda suke auren kashi kun fahimci wannan hmm. wani zai ce a ni wallahi ina son aure faran mace ce da akwai injin da za a ɗaye fatan faran nan a shimfiɗa shi a jikin bakancan yanzu baka ta zama me to shi ne yake nema fata kaga wannan fata yake aure akwai wanda shi kuma zai ce ba zai auri kowace mace ba sai mai jiki mai kiba kenan siriri yancin da za a zo da wani inji a kwalbe tsokan jikin wancan abu a liƙa mata zai je aure ta saboda shi yana auren tsoka ne akwai wanda zai ce yana son gajeruwa ko doguwa da za a yanki ƙorin wannan a jona mu wancan gajeruwan za ta ƙara tsawo ko gajeruwan can da yake so ga wata doguwa an yi an ya ce a yanke kaurin za ta koma a yi kaga shi wannan ƙashi yake a wuri shi za sun kasa gane auren nan menene al'amari ne na ibada yasa wasu suna auren ƙashi wasu suna auren tsoka wasu suna auren fata kuma fiyanci kalla haka yake auren nan ba harka bane na ibada Allah ya raba mu da auren ƙashi ko tsoka ko fata hirsus salaf ala zawaj irin yadda malamai al'umman farko abun koyi na al'umma suke da matakan kwaɗayi da kuma yadda suke kwaɗaitarwa a kan azabara a dage wajen yin aure kana salafu harisina ala hazal amr mala ya ce magabata na kwarai suna da matakan kwaɗayi kan wannan al'amari na aure kamar yadda al'imamu fawus yake cewa la ya timmun nisku shab hatta ya zawace ya ce ibadan matashi bai zama kan saiti yadda ya kamata sai ya aure kun gano wannan da kyau ku suna faɗin irin waɗannan maganganun ne saboda zabarar da matasa kan simar maza su aure kuma yin za su yi auren su aure za din an gano wannan domin a irin waɗancan lokacin su matasan suna ganin su zauna sai sun yi karatu mai zurfi sun zama malamai sannan za su yi aure yin haka ya fi musu wannan ya sa suna ɗiban shekaru masu yawa ba su yi aure ba to sal imamu tsawo su ne manyan malaman wancan lokacin to sai suka rika zaburar da matasan cewa addininka ba zai zama cikakke ba har sai ka yi aure mun gano wannan da kyau ku kamar yadda hadisi annabi yake cewa duk mutumin da ya aure faƙada malaka nisfa dinihi hakika ya mallaki rabin addinin shi falyattaqillaha fi shatar al-baqi to sai mutum ji tsoron Allah a sauran rabin da ya rage Allah ka sa mu dace wa qala ibrahim bin maisara ibrahim dan maisara yace qala li tawus malam tawus ya ce ta zawwaci aula ƙulan laka ƙala umar ibn al khattab li abi zawa'id tawus ya ce ma ibrahim ɗan maisara ka aure ko kuma dai ma bari in gaya maka abin da sayyidina umar ya ce ma baban zawa'id ma za qala lahu ka san abin da sayyidina umar ya ce ma abu zawa'id ƙala umar cewa ya yi ma yamna uka minan nikah ba abin da zai hana ka yin aure illa ajazun sai dai gazawa da kasawa gazawa na farko rashin lafiya gazawa na biyu kuma shine a waye gari ba ka da halin da za ka yin auren ko iya rike auren in ba wannan bai ce au fujur ko kuma iskanci mutum ya isa aure yana da yadda zai aure bai yi aure ba to kawai dan iska ne kun gano wannan da kyau ku ba abin da zai hana ka aure sai kasawa na shari'a ko kuma ɗabi'a na iskanci Allah shi kyauta anta limaza la shi shine tambaye shi shi to wai kai me ma zai hana ka kai aure in an annaka ajiz au fajir to ka zaba ɗaya ko dai ka kasa ko kai ba mutumin kirki bane walizalika kanu yashaddiduna fi fil mas'ala da wannan sai zama malaman farko suna tsanantawa dangane da matsalan yin aure ba su da sassauci ko kaɗan sai sa a da a unguwa ɗaya kama a ce maguma da sabuwar unguwa duka a cure wallahi zai wahala ka iya zuwa ka samu budurwa kwaya daya a unguwan duk wacce ta taso tana fara tasawa kawai za mata aure mazan ma jira suke yi an gano wannan da kyau ku amma ina gaya muku yanzu fa unguwannin nan in ba sa aka yi ba a ce matan aure su ware 'yan mata su ware ku fa za a yi mamaki ba don wallahi yan matan sai sun fi matan aure yawa haka ne ko ba haka bane inda za a ce yan mata su ware zaurawa su ware in ba sa haka yi ba da kaɗan yan mata za su fi zaurawa yawa wannan wani irin lokaci ne muka samu kan ma ciki duk wacce ka zauna da ita aka fara maganan aure sai ga tana zuwa maka da wasu ka'idoji da sharaɗa wanda in ka kalli ka'idojin da sharaɗa ba ko ɗaya da za ga ta na lahira da shi ba sharaɗi ko ɗaya da za ka kalla ga ce wannan sharaɗi ne ko ka'ida ne wanda Allah maɗaukin sarki ta nafa domin gina addinin ta da addinin mijin da kuma addinin 'ya'yan da za su haifa daga abubuwa ne kawai na duniya abubuwa ne kawai na sharholiya abubuwa ne kawai wanda bai kamata musulmin arziki ma yana kawo su ba Allah madaukin sarki ya kiyaye wa qala ahmad ibn hanbali rahimahullah ahmad dan hanbali yana cewa law kana bishr ibn al-haris tazawwaja la tamma amruhu yace da bishr dan haris yayi aure da al'amarin shi ya cika mun gano wannan da kyau waye bishiyar dan haris bari mu gama jin labarin shi duka sai maku taliki ku ci wakila li ahmad sai aka ce ma ahmad dan hanbali mata bishar bishar Allah ya mai rasuwa qala sai ce mata wallahi wa malahu nadhirun ya mutu babu wani irin shi illa amir bin qais sai dai amir dan qais fa inna amiran mata wa lam yatruk shay'an ya mutu bai bar iyali ba sun qala ahmad law tazawwaja da yayi aure fa kana indahum anna shakhsa ghayra mutazawwij fihi naqas domin su a wajen su duk mutumin da bai aure ba yana da naƙasa haza ma ana zafati mujtama'ihim wannan fa tare da cewa zamanin da suka rayu zamani ne mai tsarki wa salamatihim da kuma yadda suka kubuta min kasirin min al'afat daga ababe da yawa na aibi al-mawjuda fi mujtama'ina musamman wanda muke samu yanzu a wannan mujtama'ina din zamantakewa mu duk wannan hayaniyan tabarruj din babu abubuwa da ake na batsala babu amma suna kausasawa akan ayi aure shi malami ne bai yi aure ba har Allah madaukin sarki ya sa ya mutu yake cewa da ya yi aure ya haihu ana tsarin da izinin Allah cikin 'ya'yan shi da jikokin shi sai an maimaita irin shi kun gano wannan Ki za kuke ganin idan mutum ya zama yana adawa da wani malami to kokari yake ya rusa iyalin shi ko a bayyane ko a boye kuwa sai ya wargaza su ta da bayan da za a fitar da irin shi kuna gano wannan da kyau ku shi yasa baka da abokin gaba na ƙarshe irin wanda ya nuna yana gaba da ɗanka saboda ɗanka shine kai kenan gaga mutum ya taso yana gaba da ɗanka ko to ka neman ma ɗanka wanda za su taya shi gaban kafin ka mutu da wuri kuma ka bar wasiya domin yana son ya fada da kai har zuwa ƙarshen rayuwanka bayan rayuwanka sai ya dasa kan yayanka irin waɗannan makiya na gaskiya ba a masa sassauci ko miskala zarratin ana gane wannan da kyau ko yasa duk wanda yake adawa da kai kaga yana shigar da ɗanka a ciki to wannan shine asalin makiyinka so koda ba a samu irinka a cikin 'ya'yanka ba zai wahala ba a samu a cikin jikoki ba ana fahimta shi sa ko a gida ne kuka bar ɗaya daga cikin ku ya lalace zama ɗan iska ku ana nan sai wani ya haifa ɗan iska a famulin sai an maimaita ana fahimtar wannan yanzu misali ibn taymiya da bai aure ba kun ga har yau ba ƙara jin an maimaita malami irin ibn taymiya ba amma ai iyayen shi duka manyan malamai ne mun karanta mun ji tarihinsu ba shi ne suka fi irin shi ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace shi yasa za mutum zai fara tunanin to ni fa ya kamata in yi auren nan dan me zan yi auren nan wasu manufofi nake da shi kan yin auren nan me nake son in zama me nake son in samar kaza kaza waɗannan abubuwa ke tsayawa ke lissafa su tukuna ana fahimta ma mafi yawancinmu mu abin da muka ɗauka kawai za a aure ne kawai a zo a mori a hole jaraba ta ishe shi ta ishe shi ta shi kawai a zo haɗu kawai a gwangwaji shi magana ya ƙare kawai kowanne ya kama wajen shi sa in wannan ne yasa ya aure ko yana auren ki kwana ɗaya kwana biyu sai fakin ɗinki gefe ci gaba da neman 'yan matan shi kawai ana wannan ko ba yi Allah shi kyauta dole ne mu san me yasa me yasa yi aure kun ji manufa ɗaya daga cikin manufofin saboda samar da ƴaƴa na ƙwarai kenan wanda take wacce take son ta aurar da ƴarta ga wanda zai riga ɗana ta a mota ta da wannan manufa wacce ke son ta aurar da ƴarta saboda a rika mata cefane ita ƴarta ya cin abinci ce ya ci abinci ne ta da irin wannan manufa ko sutura ta da wannan manufa ko za ta awar da ita gidan manya ko gidan kaza ta da wannan manufa mai kyau waɗannan abubuwan yi kawata ku tsa ku yi nazarin su ku fahimce su addini shine a farko ko a ce yaron ɗan gayu ne ko ɗan kaza ne ina ronku da wani gayan shi na ronku da wani kaza na shi in yana da addini sai ki goron ki aure saboda addinin kuma saboda Allah kina fatan Allah ya ba ku ƴaƴa da jikokin da za su fi shi ma amma yanzu duk sanda mai wani addini ya yi yunkuru ya zo magana neman aure abinda yake fara aibata shi da shi shine ne ba shine addinin ba shine abu na farko da ya fara cewa kewance halakin yi ga muku. su mai fara ce na ga wasu ustaz nan ne na an ce shi ke neman ki ya ga ta fara cewa Allah ya kiyaye a yawan lahi a ko shi aka yi wa ne ne sai ka yawan eh, lahi shine menene aikin san mu muna auren manufa ne to wannan ku yan auren man kina nan kin ba da shekara uku ko ita da ta je ta yi aure na shiririta ina ga miki sai ta dawo ta yi nadama cewa da ta yi abin da kika yi saboda Allah duk abin da aka yi saboda Allah Allah ba zai bata shi ba an gano wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu malaje summa inna zawaj inna zaujata saliha la shakka annaha min sa'ada yanzu malam ya komo bangaren maza ne ce summa inna zaujata saliha yace macin kirki la shakka annaha min sa'ada wannan ko shakka da tantama babu tana daga cikin arzikin mutum duniya da lahira idan Allah madaukin sarki yana son mutum da alkhairi ko yana ba shi mata na kwarai alherin duniya da alherin lahira haka ma idan Allah madaukin sarki yana nufin ki da alheri ko yana baki miji na kwarai wannan alherin zai zo maki duniya da lahira amma sai ki akasanta wannan in Allah bai nufin ki da alheri duniya da lahira ba ta yadda zai baki miji na kwarai Allah madaukin sarki ya kiyaye fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama kada akhbara an salasin min saada annabi ya ba da labari cewa abu uku suna daga cikin arzikin mutum wa arba'un min ash abu hudu kuma suna daga cikin alamun tsiya da rashin arziki famin zalika daga cikin ukun farko almar'atu raha. fata ajibuka mace ne za ka aura duk sanda ka shigo ganta sai ta birge ka duk wacce mijinta yake shigowa gida bejin tana birge shi ko na rantsi da Allah yana cikin mummunan hali a cikin shakawa wannan auren bai da wani alheri a cikin shi la khaira albat yana daga cikin arzikin bawa to shine duk sanda mutum ya shigo gida matan shi ta kayatar da shi wata ribu in kuma bata nan fata ha ala nafsiha wa malik zaka amintar da ita kana jin aminci akan kanta da dukiyanka in baka nan kayi tafiya za ta tsara dukiyanka za ta tsare maka kanta yana daga cikin alamun fasikanci da fajirci na mata a yanzu wai mace ce tana da aure fa amma sai ga wata na magana da wasu mazaje a waje ta waya ai ba wani abu bane a ciki wannan bata tsare wa mijinta kanta ba ba ta daga cikin mata masu aminci shi yasa duk wacce take nan ta sa akwai lamban wani wanda ba mijinta ba ba kaninta ba ba mahaifinta ba ba wanta ba ba wani kawunta ko baffanta ba ta goge shi ba wani dalilin da ke hudda da wani namiji kowaye shi sai in dama akwai fajirci a cikin ranki ba wannan gaba daya musulunci an gano wannan da kyau ko kwanakin baya fa shekaran jiyan nan a kai wani kuka bawa Allah ne ya zo da waya ya ɗauka ya duba haka sai ga irin wannan chatin da ake yi na whatsapp da mata ke biki wannan shigantaka matan shi tana yi da wani har an gama shiri tsab za ta kashe mijin wannan iskanci jama'a har ina an gama ziga ta ita mai kaza ita mai kaza ita mai kaza na ce inda ina nan ne kuma sai in ce ba ta da ba ɗaya shi ne ba ta da mutunci ba ta da ɗa'a ba ta da tarbiyya ba ta da addini shi yasa ta waɗannan abubuwan duk macen take ansa wayan wani kowaye ta tsara kanta ga mijinta ba ta daga cikin mata da aka ce aurensa sa'ada ne to yi kula da wannan za ki je makaranta a makarantar boko kina ware da malamai kuna magana ki ware da wani dan ajin kuna magana ba ki daga cikin matan ayi san ba ki cikinsu ki ne sai kin zama zai wa mijinki kin tsara kanki gare shi don babu alaka da malamin ba saurayinki ba ne misali tun da an ci gaba malaman su ne samarin ci gaba ka samu ko ba wannan kawai shi kenan wai ba ku da ayyar ba malami ajin ku sai ke tafi stafur room wajen malamai na tattaunawa a irin wannan yanayin hadda matan aure ba malami waya ba ta aiki sai ya rika kiranta tana gidan mijinta waya na tattaunawa da wani dalili ake irin wannan fajircin wa akhbara an arba'in min shaqa annabi ya bada labarin abu hudu kuma suna daga cikin tsiya almar'atu su shine na farko muguwar mace mun gano wannan da kyau ku muguwar mace to mun san muguwar mace ɗaya ce wacce take baza'iya in tana magana yadda kika san bakin kumurci ba ta lissafin abin da ke fitowa bakinta duk wani abu na baɗala tana iya aikata shi Allah ya raba mu da irin wannan matan to sai ce kama akhbar an arba'in min as-sa'ada kamar yadda a wani hadisi annabi ya ce abu hudu suna daga cikin arziki ya ce almar'atu salihah bal inna hazi duniya mal'una duniyan nan ku sani tsinanniya ce almal'unu ma fi ha, duk abin da ke ciki ma tsinanni ne illa zikrullahi wa ma wala sai ambatan Allah da abin da yake da alaka da ambatan Allah kun ga mu nan duk ba tsinannu bane cin da muna ambatan Allah ko muna da alaƙa da ambatan Allah hazi duniya allati hiyal mata ita wannan duniyan fa annabi ya kira ta da kayan jin daɗi ne khairu mata'iha kuma annabi ya ce mafi alherin jin daɗin duniya almar'atu saliha shine mutum ya samu mace ta kwarai fa idan almar'atu saliha to a cikin wannan kun fahimci mace ta kwarai mustafnatun min hadhihi dunya almal'una an keɓance macen kirki ba ta daga cikin tsinannun kayan duniyan can inda za a taro tsinannu to macen kirki banda ta an tsame ta Allah sa ƴan matan nan nawa matan arziki ne to ya za ki zama macen kirki kina zaune a gidan mijinki wai ki ana iya ziga ki ya ki zan mutum ne arziki mutum mutum almaratu saliha e eh, ana kiran ki a ce yi kaza ko kake kaza wai kaman ki ke za a maka ko zuciyanki ya rika riya muke kaza dira waɗannan abin ku tsaya ku yi nazarinsu Allah in ba ku yi nazarinsu bayan da za su amfani da ku za ku sa rayuwar ku cikin fitina an gane wannan da kyau za ku sa ku cikin fitina kowace ta kokari ta zama mutuniyar kirki sai ke ce to ya zan zama almar'atu Saliha. annabi ya faɗa shine matan da miji in ya kalle ta zai ji daɗi za ta yi mai murmushi hankalin shi kwanci to ko idan mai gida yana cikin kwanciyar hankali ƴaƴan gidan fa su ma suna da irin wannan kwanciyar hankalin in eh to ke matan arziki ce in mai gida baya nan za ki tsara kanki ki tsara dukiyan shi ya tsara komi ke matan arzika ce da mai gida zai rantsuwa ya ce wance ga ɗabi'unta ga halinta ga yanayin da za a same ta kuma a same ta haka to ke matan arziki ce an gane amma yanzu fa mutum yana zuwa matan shi ta mutu in ya je wani aure ko suka rabi wani auren sai ka je na Allah ya taimake Allah ya canza min da abin da ya ba zama alheri kuma in aka je aka yi bincike sai aka kuma gaskiya ne me yasa ɗabi'unki halinki yanayinki miji ya gama jin daɗinki kenan sanda kike amarya ana wuce wannan marhala kin haihu ne ko ko kina dab da haihuwa to miji ya shiga bala'i ba Kunga ko mutumin da ya gaya mai ce shi abinda ke ɗaure mai kai da matan shi wancan wai ita uwa ce ci duk wani abu na jawo hankali da abubuwa ba ruwanta kawai ita ba ta yi na ce to in wannan ta ɗauka ko kamar da ita uwar cin da sauranka ka nemo wacce za ka raye da ita lafiya lau Ita ce shawarar naka da kyau ce a alaga fitanci ai tana da matukan mahimmanci ya za a kira da miji wai har miji ya gane cewa ke yanzu kin mai da kanki uwa a wajen shi ma ke uwa ce a wajen yaran gida ke uwa ce to shi menene uba ko to shi kenan zai je nemo wanda ta dace da shi ko sai ya baki ki ta ma yaran gida uwa shi kuma ya nemo matan aure an gane wannan kun san Allah yana daga cikin abin da ke haifar mu da mata matsala da maza shine ana fara magana sai ki fara cewa ko a gidanku ba ku san wannan ba ku daga ran da kike mamijin ki reference da gidanku ko duk abin da za ki fara bayyana irin waɗannan abubuwan ku cikin sha masai kin sha mamaki kenan zai fara cewa yanzu ana gudanar mai da gida daga ina a gidanku kenan daga nan kike kulla gaba tsakanin ki da shi da kuma iyayenki ke ba matan arziki ba ce ke da ki kokarin nuna ai da mijinki da kowa kun zama family ɗaya. ai kama ba nan kike yi ba Allah ne madaukin sarki ya kiyaye fahaza khairu ma yustafiduhu almar'u min duniya kun ga duniyan nan mafi alkhairin abin da mutum zai fa'idanta da shi na riba shine zawjatun mu'mina ya samu mace mu'mina to inahu ala amri dinihi wa dunyahu wacce za ta taimake shi kan al'amarin duniyan shi da kuma al'amarin addinin shi ba ka annabi ya ce ba abin da ya kamata mutum ya tara ya aje a matsayin kadara illa tsoron Allah sai kuma macin da za ta taimaka mai wajen al'amarin lahira duk matan da ba za ta taimake ka ba al'amarin lahira ka kada ta tabbata ba ka wuce mun gano wannan da kyau ku ba wani alherin zama da ita to haka ke ma duk namijin da ba zai taimake ki game da al'amarin lahira ba babu alherin zama da shi kama bayan da aka iya cin da al'amari ba hannunki yake ba sai ke kokarin canza shi ya koma ya zama zai taimake game da al'amarin lahira amma kun san ni na san duk mace da ta zama ustaziya irin kuɗin nan mazan su kafa kafa suke da su wajen su ga sun ba su daman yin addini wajen daman da ake ba su ne yin addini ne matan suke zakewa wannan zakewan sai sa mai gida ya koma da baya yana tsanan addinin da duk wanda ma gan suna addinin abiyoncin ku abin ke damu ku ana yi ko ba yi sai tsoron Allah bari mana mai gida bai san kobi nashi na yanci ko bai san wani abu nashi na samun aminci tare da iyalan shi ba an bada magana ke 'yan makaranta ce kun san addini kun san sunna amma babu shi a ƙasa azubi kaga san rai shi ke jagorantar komi to wannan ne za ta taimake game da al'amarin duniyanka ballantana al'amarin lahiranka Ila ba mu da fitina bal innan nikah min asbabil gina malaje kun ga aure yana daga cikin dalilin da ke sa mutum ya arziki an gano wannan ba wai irin wannan magan da malamai suke faɗi wai sai mutum ya ce wai shi zai auri mace ne mai kuɗi wai yayi kuɗi ba wawa kenan ai baka taba auren mace mai kuɗi kai kuɗi ba ko ka aure yar mai kuɗi kai kuɗi ba taba wannan a duniya ba domin kuna fahimta ba mutum ne zai kwanta ya mutu a raba ma 'ya'yan gado sai ka rasa waye mai kudin a ciki ai san da mai kudin ya rasa shi kadai ne mai kudi yanzu an raba kudin yanzu shi sauran da aka ba kudin an dai ba su tukuici amma ban ba su kudi ba za a ɗauke ɗaya bisa hudu na dukiyan a ba mata yanzu cikin matan ka gaya min wace ce mai kudi wace ce babu an fahimci wannan da kyau yanzu ran litini na kama hanya na ji wani ƙauye nan na ji na da wani bawan allah na dawo a kan hanya sai na da wani abokina muna gaisawa sai nake taya shi murna ina jin daɗi an gaya man zai aure matan wani abokin shi sai ce mala ai ina shirin fasa wannan auren ya ce a uzu billahi na ce da ba kyauta ba ko me ya faru sai ce tu malam duk an yada a gari an ce zan aure ta saboda wayan ci gado ne na ce ba matsala za ka aura don ka ci gadon ne amma gadon nawa ne na ce yanzu kai duk ƙauyen ku akwai wanda ya kai ka kuɗi ya ce wallahi malam babu akwai wanda ya kai ka noma ya ce babu akwai wanda ya kai ka yawan gonaki ya ce babu shi mijin a ina yake ya ce a ƙauyen ka fi shi ko baka fi shi ba yanzu har yana da abin da ya mallaka da ya bar wa matan aka raba ɗaya bisa takwas aka bata har da za ka aure su don wannan ya ce babu na ce kuma har zancen 'yan duniya zai ruɗe ka ka fasa abin arziki da ka shirya za ka yi na ce yanuwar ba don Allah za ka yi auren ba in ka tinkara harkan arziki za ka yi za ka yi ba matsala ce kai wala ko ba don Allah zan yi ba ne ma fa ina santanci da gazan in iska za su yi maka azaba a banza <laughs> ya ce kama sa don Allah za ka yi kawai a wuce wajen sai ta kawo mutane matsaloli iri-iri yin aure yana haifar da wadata ba kuma yadda masu hadisin ƙarya suke cewa in talauce talauce ka ƙara aure ba wai talauce talauce ka ƙara aure hmm? Allah shi kiyaye qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki cewa ankihul ayama minkum ku aurar da marasa aure daga cikinku na min ibadikum da mutanen kirki daga cikin bayanku kun ji ko duk wanda zai aure ki sai ya zama mutumin kirki duk wanda danki ko mijinki zai je ya aure sai ta zama mutuniyar kirki shine ka'ida salihina mutanen kirki daga cikin bayanku wa ima'ikum da ku mata na gargaru ku aurar da su in ya kono fuqara ko da sun zama talakawa yugnihimullahu min fadlihi Allah zai wadatar da su da falalan shi wallahu wasi'un alim Allah madaukin sarki mai yalwatawa ne kuma ya san kowa sayyidina Abubakar in ya karanta wannan aya sai ya ce jama'a ku yi aure Allah zai cika alƙawarin da ya maku na zai azabta ku. kun gano wannan shi sa kada wanda ya ji wai aure ni aure ya ishe ni ni ba zan yi kaza ba kana zuwa ka ga mai kurwarin aure ya ishe shi ko aure ya ishe ta kana gani yadda take rayuwa ita da kanta za ka ji tausayinta ba ganin amarya daga ran da za ta yi aure arzikin da ke fara zuwa komi sabo za a ji a kai mata haka ne ko ba haka ba Allah ya azurta ta ko bai azurta ta ba amma kawai shi kenan da da ke kwana a gidanku akwai arziki a nan me ya kai ga a ce in babanki yana da mata biyu ne ko uku don ran da yake wannan ɗakin ke za ki koma da kwana can ɗakin in ya dawa nan za ki komo ba ka ake yi ba tuni amfanin wannan kuncin rayuwa amma tsakanin da Allah in mijinki ne kina ɗakinki akwai wannan matsalar kina cikin aminci amma sai ka je gidan mutane wata ya cewa wance ko tara sun rabu da mijinta ko misali a ce ma ba ta aure ba irin manyan 'yan matan nan kana zuwa gida sai ga ta ta samu wani lungu a gidan ta gyara shi wa ɗakinta ne sun gano wannan da kyau har yau ba ta cikin aminci ta cikin matsala yau da za ta yi aure ta bar wannan lungun ku na rantse muku da Allah sai ta ji wani irin natsuwa da azartuwa ke da ke zaune da mijinki din nan yana gasa ki kina cewa rayuwar ba daɗi ba daɗi ba daɗi ran da ke koma gidanku sai kin gane gidan miji ya fi ku a yi ina gaya muku na yi magana da wata mahaifinta yanzu ka sanata ne mai ci ta hana mijin zaman lafiya ta hana shi sakat to shi sanatan sai ya hada baki da mijin sai ce ka koro ta gida ubanta kenan ke ko koro ta gida to ni abokin mijin ne mun yi waya sai take cewa malam don Allah ka ce zo ya dauke ni wallahi gidan na ya ishe ni ta ce a ki je ki gayan baban mana baba ya kira shi ina ai baba zagi na yake na ce a to kuma kin ce cin gidan mijin kin gaji da wai zan ba shi shawara ko kwaya ɗaya tsinka a malam dana wannan magana ai inna da halal na ce ai ba disi bane wai mafi abin da Allah ya fi fushi da shi shine saki ce ba disi bane ta faje gidan sanda suka zugo ki kika dawo gida ko za su ta haba haba da ke duk yan kayan ki da yake sawa ci gaba da sa ku rika sawa tare sai kayan sun tsufa ku zo kuna rigima akan omo akan sabulu akan soson wanka ko ba ka bani to wannan abun ba abin da ban sani ba amma ke za ki dafa abincin ki sai dai ma ki san mu wasu ɗakin ki ne ki buɗe sanda kika so ki rufe sanda kika so mai gida ya zo ki bashi budget ga abin da kike so sanda kike gidan ku kike ba budget duk abin da za a miki sai dai a miki na sadaka wallahi alazim yanda za a ba kuturu da makaho sadaka a waje haka ke ma a ku sai dai a baki sadaka na taimako mun gano wannan da kyau ko yanda ake lallashin wasu su zauna a musulunci mu'allafatu qulubuhum haka ke ma ke dauka a gida ake baki dan allalashi zuciyanki dan kake lalace ke ba ki zama mu'allafatu qulubuhum in za ku yi aure kai ku yi aure ku zauna lafiya ku bar gidanku arziki ya zo an gano wannan da kyau ku wannan magana da nake faɗi haka yake ko ba haka yake ba yawa ka ce zai amarya ko da mai gidan shi zai abin nan za ga dai an zo da sabon gado an zo da katifa da zanin gado da ɗan kayan girki da su. ana wannan ko ba yi wannan tsiya ne ko arziki ne amma ka je ga duk yan matan na a roba suke cin abinci kuma inda ita za ta girka ta raba wani bai samu ba sai an mata faɗa kata kata a ce ina naki magani ko kin zuba da yawa ne a naki baki zuba mun? gani duk gatanta a gidansa za a haɗa mata ɗaki ciki da falo ne suna kwance a kan ne ɗaki ɗaya in ma an ba ta ɗaki ɗayan in baƙi aka yace ce, je ɗakin wancan ku kwana gano wani in ko kin ga ke mai aure kin kwana da wani yaro a ɗaki ɗanki ne haka ne kawai kuna zuwa cikin ta Allah ce wa an kiwal a yama minku kun kasa ganewa haza ma na sahabihi ba'adu salaf rajulan asabar Hulfaka, wani mutum ne talauci ya same shi sai wanda daga cikin magabata fa amarahu an ya tazawwaja cewa je ke aure lima fi aya min Wa'adi, wadi saboda alƙawarin da Allah yayi a cikin wannan aya wa qad takaffala Allahu subhanahu wa ta'ala bi aunin nakihi saboda Allah ya lamunce ma duk wanda ya aure Allah zai taimake shi alladhi yuridu al-afaf wanda ya auren don ya kama kanshi duk wanda ya aure domin ya tsara mutuncin kanshi Allah ya alƙawarin sai ya taimake shi innahu al-gina alladhi yughnihi Allahu min fadlihi Allah zai samu shi gina wadata wanda Allah ke wadatar da mutum daga falalan shi alladhi yashmilu gina nafsi wa gina mal za a samu wadatan zuciya da kuma wadatan kuɗi an gano wannan da kyau ko ki zauna baki da kuɗi sai kin zama karaman almajira yaya ya zo daga ya zo daga Kaduna ko zo daga Kano ko zo daga Abuja in zai fito ke zaki fito ki dauko mai jaka kiririri a buɗe boot a sa mashi abin da yake so in zai wuce ce rike wannan ai wallahi barauniya eh, so take fa ta aisha da tafi ta ce ko kati na sa ana wannan ko ba yi kan yi amfani Allah Allah take ji take yamma yayi ai sallama ta dai san zai wahala ta dawo ba da ɗari biyu ko ɗari uku ko ɗari ko dubu ɗaya ko dubu biyu ko dubu biyar ba dole ce ta samu wani abu kaga almajiran ƙarfi da yaji saboda baki da miji mala kina da miji fa ga me zaki ba kaza ina son kaza shi kuma Allah Allah yake kawo saboda me kyautatawa shi sa duk wacce take da daman ta aure ta marmaza ta aure ko da shekaran ke ɗari ne ta ce tsohuwa ce ba ba kunu ta yi aurenta kawai ina fatan mun gano wannan da kyau an yi zan so ma ce tsohuwa ta aure mu zo nan mu gwangwaje mata walima don mai bakaƙen maganganu ga waɗannan 'yan matan ina fatan mun gano wannan da kyau Allah waɗauke sarki ya sa mu dace abin ya ba ku dariya ko yanzu tsakanin da Allah yanzu ba lasar muke tinkara ba duk wacce take nan yanzu Allah Allah take yi a gama karatun nan ta tafi gida za ta yi mijinta mai ɗan matan nawa za su yi magirki a gaba ke kenan ba al'ada. ainihin kin kai munzulin aure ko kawai ki aure kawai duk ustazin da ya zo kawai ki ce ustazu masha Allah ta alhuna hayya ila nikah eh ma kawai kiri-kiri ku ki ita mahaifiyarki tana aikin lada ne a wajen mi a wajen mahaifinki ke kuma ki je ki aikin lada a wajen uban 'ya'yanki a kawai shi kenan kin zo kin zauna kin miƙe kafa rabon ƙananan yara dukkin bikin cinye ke kaɗai ga ki gan samimiya haka ake yi kin cinye san yara kin yanka kin rabo kai da kafa duka naki ne tun kina karama ki hidima da ke har yau ba gama ba Allah ya kai mu sati mai zuwa duk wacce ta rage bai ta aure ba ni ko zan yi gwanjanta insha Allah Allah ya kai mu rana ta gonjo zan yi a wajen nan zan kada kararrawa duk sai na aurar da ƴan matan nan Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum